radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne aka lalbo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta talata. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau. Bayan sa akwai mu ɗauke da shirin na muririn kuma masu saurare. Daga nan kuma akwai shirin na kisoshin rayuwa. sai kuma lafiya sai da kula kafin daga bisani mu karkare da shirin na duniyar mu a yau waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 29 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan jama'a ula na shekara ta 1444 hijira kamariya masu rai kun san cewa shekaru 79 da suka gabata rana irin ta yau wato 29 ga watan nuwamban shekara ta 1943 aka kafa rundunar gwagwarmaya ta fascism ta kasar yugoslavia karkashin jagorancin tito a lokacin kafa wannan rundunar da sojojin nazi na kasar jamus ne suke iko da kasar yugoslavia bayan ta. tare da taimakon sojojin tarayyar soviet ma'aikan titu sun sami nasarar kora sojojin jamus daga kasar ta yugoslavia shekara ta 1944 bayan ficewar sojojin jamus daga kasar shugaba titu ne ya zama shugaban kasar yugoslavia na farko bayan yakin duniya na biyu masu ware kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan nuwamban shekara ta 1947 majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri wanda buƙaci a raba ƙasar falastinu tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahiyuniya wani ƙudirin da ya samu shiga ne da ƙaramin jaye larabawa da ƙasashen musulmi da dama sun nuna damuwarsu matuƙa da wannan mataki sannan kuma yahudawa sun ji daɗin hakan bayan hakan ne ba da jimawa ba sojojin burtaniya 'yan mulkin mallaka suka fice daga ino a ranar 15 ga watan mayun shekara ta 1948 sannan suka miƙa wa yahudawa dukkanin kayayyakin yaƙi waɗanda suka jibke a ino da kuma aka soma yaƙi da farko tsakanin larabawa da kuma yahudawan sahuniya da ƙarshe masu kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau a kai hari akan wasu fitattun masana kan ilimin kimiyya a kasar iran wato dr majid shariyari da kuma dr faridun abbasi an kai hare-haren a kansu ne a rana guda kuma lokaci guda amma a wurare daban-daban a cikin birnin tehran inda nan take dr majid shariyari ya shahada shi kuma dr faridun abbasi ya samu na raunuka dr shariyari ya kasance ɗaya daga cikin masana waɗanda suka ta gagarumin rawa wajen aikin tashoshin nukiliya na kasar iran shi ne kirkiri wani nau'in bututu wanda ake yin amfani da shi wajen tace sanadarin uranium a wasu tashoshin nukiliya na kasar iran jama'a masu saurare assalamu alaikum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 shida. ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanto mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu sojojin isra'ila sun kashe falasinawa hudu a yammacin kogin jordan majalisar dattijan najeriya ta zargi ma'aikatar kwadugo da fatakalar kudade da su kai naira miliyan 208 gabar isi na iran ya ce kasarsa da kuma iraki sun kudur aniyar yin aiki tare a bangaren yaƙi da ta'addanci tons kuma ga labaran da ke da ke sojojin gwamnatin isra'ila sun kashe falasinawa hudu a yankin gabar yammacin kogin jordan wanda suka mamaye a sabon fadan da ya sanya shekara ta 2022 ta zama shekara mafi muni da tashashen hankula a cikin kusan shekaru goma yankunan falasinawa da isra'ilan ta mame wanda suka yi shada dai sun hada da 'yan uwa biyu shakikai waɗanda ma'aikatar lafiya ta falasdino ta bayyana sunayensu da jawad ɗan shekara 22 da kuma tahir abdulrahim ɗan shekara 21 da haihuwa inda aka bayyana cewa an harbe 'yan uwan biyu ne a lokacin da sojin isra'ila sa kai farmaki a ƙauyen kafar ain wanda yake arewa maso yammacin ramalla a safiyar yau talata kamar yadda kamfanin dillancin labaran palestino wafa ya bayar da rahoto kan kuma rahoton ya karar cewa jawad ɗalibin jami'a ne a harkokin kasuwanci wanda ya kammala karatunsa na digiri a jami'ar berzid wanda sojin isra'ila suka kashe shi a yau kwamitin majalisar dattawa a taron najeriya wanda ke kula da asusun kudin kasa ya banka bankaɗo kalar kuɗi naira miliyan 208 na ma'aikatar kwadago inda aka kashe kuɗin wajen sallamar mutane da aka koyawa sana'a a wani shiri a ruwaito cewa dai ma'aikatar ta shirya wani shirin koyar da sana'a ga shiyoyin kasar guda shida a shekarar 2021 wanda aka ware naira miliyan 35 a kan kowace shiya banda kudu maso gabas wadda ta samu naira miliyan 32 an ciro kudin ne daga asusun rarar kudade na kasafin kudi na service wide vote ko kuma swv domin gudanar da wannan aiki kamar da rahoton jaridar daily trust ya tabbatar shugaban kasar iran ibrahim Raisi ya ce iran da iraki sun ba da matukar muhimmanci wajen gudanar da ayyukan haɗin gwiwa domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya yana mai jaddada cewa kasashen biyu sun a aniyar yaƙi da ta'addanci wanda shine tushen rashin tsaro a yankin shugaban na iran ya bayyana hakan ne a yan wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da sabon firaministan kasar iraki muhammad shia a sudani wanda ya fara ziyara aiki a yau a birnin tehran wanda kuma ita ce ziyararsa ta farko a iran tun bayan karbar wannan mukami a mahangar iran da gwamnatin iraki tsaro zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas tsakiya suna da muhimmanci da haka yaki da kungiyar 'yan ta'adda safarar miyagun ƙauye na daga cikin yarjejeniyar da bangaren biyu suka kulla da nufin ci gaba da yin aiki na haɗin gwiwa tsakanin su in ji ibrahim ra'isi sannan kuma ƙara cewa ƙasashen yankin su kaɗai ne kamata su tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankin ba tare da yin shigar shugula na ƙasashen ƙetare ba shi ma nasa bangaren firaministan iraƙin ya ce ƙasarsa ba za ta bari ƙungiyoyin 'yan ta'adda sai amfani da ƙasar wajen cutar da wata ƙasa makwabciya musamman ma ƙasar iran ba to jama'a masu harika kada a sha'afa labaran da suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya yaba da hulɗar tattalin arziki da kasuwanci wadda take tsakanin kasarsa da kasar sin da bene cewa dangantakar da ke tsakanin moscow da beijing tana ƙara bunƙasa musamman a fannin makamashi wanda yana zuwa ne a cikin sakon da shugaba vladimir putin ya wa mahalarta taron kasuwanci na makamashi tsakanin rasha da sin wanda aka fara a yau talata a cikin bayanan nasa ya ce yana maraba da ko a buɗe wannan taron kasuwanci na makamashi na rasha da sin karo na hudu duk da halin da ake ciki a duniya ana ci gaba da samun bunƙasar haɗin gwiwa na ma'amala bisa manyan tsare-tsare tsakanin rasha da china da daga cikin muhimman fannonin da suka fi ɗaukar hankali a wannan fanni na tattalin arziki shine haɗin gwiwa a koda yaushe wanda kuma shine a ɓangaren makamashi in ji vladimir putin a nasa ɓangaren shugaban ƙasar china xi jinping ya da cewa makamashi shine ginshikin haɗin gwiwa a tsakanin rasha da china kana kuma ya nuna cewa haɗin gwiwa a tsakanin rasha da china a fannin makamashi yana ɗorewa duk wani ƙalubalen da ake fuskanta a wannan fage an tilasta wa kaftin ɗin ƙungiyar kwallon kafa na ƙasar amurka tel adams da ya nemi afuwa saboda batancin da ya ga iran a wani taron manema labarai a gefen wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 da ke gudana a birnin doha na kasar qatar da wani dan jarida na gidan talabijin din press tv ya sako shi a gaba a wani taron manema labarai da aka zarge shi da kalaman batanci da neman kawo tashin hankali kwana guda gabanin takalai da gasar cin kofin wasan duniya wanda kasashen biyu na amurka da iran za su buga a yau talata adams da kocin kwallon kafa na kasar amurka break bazalta sun fuskanci tarin tambayoyi daga 'yan jarida kan nuna wariya da amurkawa 'yan asalin afirka suke fuskanta abinda ya kara fitowa fili a wasannin wannan shekara to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma a shafin mana intanet www.hausatv.com to yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan ƙasar somalia da yadda al'ummarta suke cikin tsaka mai wuya tsakanin matsalar yunwa da fari ya haddasa sannan kuma da hare-haren 'yan ta'adda da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙasar somaliya tana cikin halin tsaka mai wuya saboda fari take fuskanta da kuma ayyukan ta'addanci na ƙungiyar nan ta shabab waɗannan bala'o'i guda biyu dai da suka taso ƙasar a gaba sun zama alaƙaƙai ga al'ummata a cikin yankin da ake kira da zirin afirka sauyin yanayi ya haddasa fari mai tsanani wanda an daɗe matuƙa ba ga irinsa ba domin ya ɗauki shekaru a jira ana yinsa sakamakonsa kuwa shine ƙarancin abinci da kuma koma baya wajen nomansa. don haka yunwa ta bulla a bisa wani rahoto na hukumar abinci ta duniya da akwai mutane miliyan 22 da suke fama da karancin abinci a wannan yankin nazirin afirka da muna hudu a jere aka ɗauka ba tare da an ga saukar ruwan sama da zai wadaci manoma su iya wato samar da abinci ba kasashen da wannan matsalar ta rutsa da su kuwa sun hada da Jiboti, habasha kenya da kuma somalia a cikin kasar somalia mahautsa tsauran ra'ayi da wuce gona da iri da sunan addini suna ƙara ingiza wannan yanayi da jefa al'umma ƙasa cikin mawuyacin hali a wannan ƙasar damuna biyar aka ɗauka ba hudu ba kamar yadda yake a wasu wurare ba a samu saukar ruwan sama wanda za a iya samar da abinci ba da akwai mutane miliyan bakwai da dubu ɗari takwas da suke fuskantar yunwa kuma tsakaninsu da akwai dubu ɗari uku da yunwar ta kwantar da su ƙasa wasu mutane miliyan ɗaya sun yi hijira daga mahaifarsu a somaliya ɗin zuwa inda suke tsammanin za su samu abinci da rayuwa mai inganci kuma tabbas wannan hijira tana zama a cikin gida da kuma ƙetare zuwa ƙasashen makwabta to bisa tuni a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata majalisar ɗinkin duniya ta bakin hukumata ta hijira ta fitar da wani rahoto da yake nuni da cewa nan gaba fa hijira za ta zama ba sai dalilai na siyasa ko kuma nuna kyama ba sauyin yanayi zai shiga ɗaya daga cikin dalilan da suke sa mutane yin hijira inda miliyoyin mutane za su bar gidansu saboda sauyin yanayi ya haifar da rashin saukar ruwan sama wanda za a iya samar da abinci ko kuma ruwan ya sauka mako ya haifar da ambaliya da ya tafiyar da share da abincin da aka noma waɗannan yanayi guda biyu masu tsanani sun faru a damana bana a nahiyar afirka inda rahotanni suka nuna cewa a gabashin nahiyar dai fari shine ya mamaye ta yayin da a yammacin nahiyar afirka kuwa aka samu ambaliyar ruwan sama mai tsanani to idan muka koma ƙasar ta somaliya hukumomin agaji na ƙasar sun bayyana cewa to idan muka koma ƙasar somaliya hukumomin agaji na kasar sun bayyana cewa nan da wani lokaci kaɗan mai zuwa za a shelanta ɓullar yunwa a cikin wannan ƙasa wani abu da yake ƙara dagula lamura shine da wannan ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta al take kawo cikas cikin sani da ganganci da duk wasu ayyuka da ake na ba da agajin abinci ga waɗanda yunwa ɗin da rashin abinci da ƙarancinsa ya rutsa da su wannan ne ya sa wasu manazarta suke faɗin cewa sauyin yanayi da ya haddasa fari shi kaɗai bai jawo yunwar da ake fama da ita a wannan ƙasa ba abinda ya taimaka wajen jawo yunwar shine ƙungiyar al da take aikewa da ƙananan yara da aka yi wa jigida da bama-bamai suna tarwatsa kansu a cikin mutane sannan kuma suke ɗora wa manoma harajin da babu gaira babu dalili suke hana masu ayyukan agaji da ceto isa ga wuraren da ya kamata su je domin su kai taimakon abinci ita dai wannan ƙungiyar ta shabab tana da iko da wasu yankuna masu girma na kudanci da kuma tsakiyar ƙasar Somalia. hakan ya ba ta damar cin karanta babu babbaka da takurawa manoma ta hanyar harajin da suke karɓa a hannunsu manoma ne da suke kokowa da matsalar fari da ƙarancin amfanin gona to barwar siyasa da ƙasar ta fuskanta tun bayan ɗage zaɓe a shekara ta 2018 ya sake baiwa ƙungiyar ta a shabab ƙarfin gwiwa da kuma ƙara ƙaimi wajen kai har-haranta hakanan kuma a shekara ta 2021 kasar ta fuskanci koma baya a fagen siyasa da hakan yake barazana ga ci gaban da ake samu a wannan fage wanda duk sanda irin haka ta faru ƙungiyoyin 'yan ta'adda kan yi amfani da shi domin kara wa kansu kaimi a ayyukansu na ta'addanci ƙasashen da cikin makwabtaka da somaliya kamar su kenya habasha sun shigar da batun samun zaman lafiya da tsaro a cikin ƙasar somalia a ƙarƙashin ajandar su ta siyasa ake kuma kamfen da yakin neman zaɓe da shi hatta a yayin zaɓuka a waɗannan ƙasashen 'yan siyasa kan ambaci cewa lalubo hanyar zaman lafiya a somalia yana ɗaya daga cikin manufofinsu kowace ɗaya daga cikin ƙasashen da suke makwabtaka da somaliya tana son ganin ta kare manufofinta daga tasirin barazanar tsaro da ashabab take da yi domin a baya shiga cikin ƙasar somaliya da wasu ƙasashen suka yi da sojojinsu bai haifar musu da ɗa ido ba ga shi kuwa an kashe biliyoyin daloli a cikin fagen aikin sojan da kuma ayyukan agaji a somaliya mujallar nan ta economist ta rubuta wani rahoto da ke cewa yakin ƙasar ukraine da yadda ya jawo hauhawar farashin makamashi da kuma kayan abinci ya sake haifar da tarin matsala ga ƙasar ta somaliya da mutanenta sayan kayan abinci ya zama musu jidali a cikin gida daga waje kuma ɗaukin da ake kai musu na kayan abinci ya ragu duk saboda wannan yakin na ukraine daga barkewar wancan yakin kusan shekara ɗaya shirin abinci na duniya world food program da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ya sanar da karuwar kudaden da yake bukatuwa da su domin kaiwa masu bukata agaji shirin yana da bukatuwa ne da dala amurka biliyan ɗaya da rabi amma abin da ya samu bai wuce kaso 30 cikin 100 ba na jimillar waɗannan kudaden. ingila ta dakatar da taimakon da take bayarwa saboda tsoron fuskantar gibi a kasafin kudinta saboda taimakon da take kawai ukraine na kayan yaƙi da kuɗi ya karu ba kuma ingila kaɗai ba ƙasashe da dama na turai da suke gaba wajen taimakawa sun ja da ba yanzu saboda sun mai da hankalinsu kan yaƙin ukraine rahoton wannan mujallar ta economist ya ci gaba da cewa da akwai mutane miliyan bakwai a somalia da suke gogoriyo da kokowa na neman abin da za su kai bakin salati wannan adadin yana a matsayin kaso 40 cikin 100 na jumillar mutanen kasar a cikin waɗannan adadin da akwai ƙananan yara miliyan 1.400 da suke fama da rashin abinci mai gina jiki kuma watakila wasu ɗaruruwan yaran ma sun rasu saboda yunwa abinda mujallar take jin tsoro shine kada a kai lokacin da za a ce a hukumance an fada cikin yunwa wato a shelanta fadawa cikin yunwa domin idan ta kai ga haka to da abin wato abin da ake tsoro ya riga ya faru a hukumance ana yin shelar shiga cikin yunwa ne idan rashin abinci mai gina jiki ya tsananta a wata ƙasa kuma shi kanshi abincin ma ko da ba mai gina jikin ba ya kaɗan sannan uwa uba aka fara lissafa adadin mutanen da yunwar take kwantarwa ƙasa tana kashewa ga misali a shekara ta 2011 da aka yi wannan irin shelar mutanen da yunwar ta kayar ƙasa ta kashe sun haura 130 kafin kowa a iya tsayar da ita sai da ta ci rayukan mutane 260 wato fiye da rabin su kenan kananan yara ne da mata to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami bankona da kuma muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv1.ng sadashin radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Shirin Afirka a yau kenan, to kuma ga shirin na muryoyinku masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu shasan Hausa na Gidan Tahiran. Dubin gaisuwa da fata alkhairi zuwa a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya. Wannan sako zai fito daga Jamil Suleiman dan Nijar ma'aikaci a gidan Radio Liberty FM. Ina kira ga shugabannin kasashen Afirka kun yi taro na cewa za a kafa nuka waɗanda za su ku iya sarrafa abin da zai rike Afirka. Eh gaskiya abinda kuka furta in dai hakku aikata haka alhamdulillah alhamdulillah lillahi dama abin da muke so ku yi kenan idan kun yi haka eh, lalle kudurinku da maganar ku suna da mahimmanci amma niyyar ce taku ba a sani ba ta alkhairi ce to in kuma in ta alkhairi ce Allah ka tabbatar da ita in kuma ba ta alkhairi ba ce ba Allah ka musanya mana da ita ta zama ta alkhairi daga Jamil Suleiman Liberté Maradin Jafure Niger. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iram suna na Kadora Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya muna godiya da wannan damar da kuke ba mu a kullum muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana to a ƙwarya to yau na shigo shiki wannan fili domin in yi kira ga matasa gashi dai bana shekara 2023 za a yi zaɓe to ina kira ga matasa ya kamata a kiyaye banga siyasa sai ka ga wasu an ba su kuɗi kuɗi su je su kashe wani ko kuma su je su yi wani aiki ba daidai ba duk wani mutum da ya baka kuɗi ka je ka aikata wani mummunan aiki to kashe masa ya hada da ɗanka ya baka kuje da shi in dai ya amince da haka to ya kamata ina kira ga matasa mu kiyaye bangan siyasa saboda mu tsira da kanmu ra'ayina ta kai shi jamhuriyar musulunci iram sunana kadora diga garan fulani wari daga jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio murya musulunci na Tehran sunana Nafi Baba Nafisa dan wela zan mazaunin birnin tarayya Abuja Nigeria eh nan kira ne zani ga yan uwana talakawa yan kasa ta can Niger kuma da jinjina da gwamnati ta da ta kawo wannan promotion na auna abun hawa mota mashin da sauransu to da yana kira ga yan uwa talaka da mutum yayi kokari ya auna mashin din shi tunda abin nan ya kasance da ana auna abu kamar jika 60 da wani abu an maido shi irin 35 ko 30 haka to ya kamata mutane mutane su gane in ana abu don su to su sani kenan mutum ya kokari ya auna aban hawan shi saboda ya samu nutsuwar da zai shiga gari ya tuki cikin kwanciyar hankali ko da yake ba nan gizo ke saka ba tunda yawancin mutane ba su da farmi to wani ya zai ga in ya auna kuma ga matsaloli na tambayar farmi na ku na fi baban da fisa dan wala zan da kenan birnin tare Abuja Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da loli da madan fada zikir latina agwa muna godiya da kuke famu dama muke kira muke wadan albarkacin bakinmu yau na shigo da ra'ayi na bisa kan matatan mai da shugaban kasar najeriya ya haka to allah ka tabbatar da alkhairi yan arewa ina taya ku murna allah ka tabbatar da alkhairi allah ka sa haƙaƙin ya ya cika daidai a yi shi ba ta hanyar siyasa ba bisa kan gaskiya da amana allah ka tabbatar da alkhairi allah ka shige mana gaba kuna ta da lauli da fara sikir latira gwa tashi laya jaridar rediyo jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum rediyo boh ta kiran sunana kwamar ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya to wannan gidan rediyo mai albarka muna yi muku fatan alkhairi saboda dama da kuke bamu gaskiya ba za mu taɓa mancewa da ku ba saboda ko da wani lokaci muna turo muku sakonni kuma kuna ɗauka ana sawa a yanan gidan rediyo kuma muna ji domin a wayar da kan al'umma da kuma faɗakarwa kan dukkanin abin da ya shafi dukkanin al'amura na rayuwa to muna yi muku fatan alkhairi Allah kuma ya bar zumuncin da yake tsakanin mu da mu da ku baki daya kuma dukkanin yan uwan mu yan gwagwarmaya wanda suke a Najeriya da Nijar kamar da Chadi a dukkan inda suke a lafiyar Afirka da ma duniya baki daya yana yi muku fatan alkhairi da fatan kowa da kowa Allah ya kara haɗa kanmu yan gwagwarmaya Allah kuma ya bar mu tare Allah kuma ya kara mana basirar yadda za mu ringa zakulo abubuwa zuwa muna faɗakarwa domin ƙasar mu Najeriya ta amfana da shi da kuma su kansu gabani su dinga kula da irin abubuwan da yake faruwa a dukkanin yankuna na yankin mu na Afirka to ina yi wa kowa fatan alkhairi na gode Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma suna na Ahmed Ladan Girkau a ne gaskiya wannan taro da ke gaba da ake yi a kasar Niger domin a farfadowa da tattalin arziki a kasashen mu na Afirka da yankin sa fatan mu dai ubangiji Allah ka sa ba taron shanshayi ne ba ko in ce taron rida domin abin da muke wa gudu duk wani taro da ake yi a kasashen mu na Afirka kusan in ga cewa kamar taron shanshayi ne shugaban da ke yi domin babu wani abin da ake yi wanda talaka zai amfana da shi ya fatan mu dai ubangiji Allah ka sa wannan taron ba taron cece ku ce ne ba ko kuma taron sashen shayi ko taron 'yan jarida Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a da magarin jamhuriyar Niger. Ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina dangane da kaddamar da sababbin kudade takardun kudade a Najeriya da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi. Wannan gaskiya abin farin ciki ne kwarai da gaske. Muna taya al'ummar Najeriya murna kuma muna fata Allah ya sa ya zama alkhairi ga al'ummar Najeriya baki daya. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magarin jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Muna tare da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya musulunci Iran. Eh ina son a bani dama da zan tufa albarkacin bakina dangance da taron kasar mu ta jamhuriyar niger a babban birnin Niamey duka a cikin wannan watan. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala isa taron ya amfani al'ummar afirka gabaki daya ba ma al'ummar niyyar ba muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa ma al'ummar afirka karfin gwiwa bisa ga bangaren masana'antu da abin da ya shafi tattalin arziki kuma na kasashen mu na afirka wanda za a ci gaba da kasuwanci na mara shinge da magana zakari bingirawa buza da ke jihar dawa a jamhuriyar niyyar assalamu alaikum Assalamu alaikum sasha Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana lauliyan da daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, Ra'ayi na yau zai tafi ne dangane da eh, bikin buɗa eh, mahakan man fetur wanda shugaban Muhammadu Buhari tsakanin jihar Bauchi da Gombe. Fatan da muke yi ya kasance Allah ya sa ya kasance ba wai an yi wannan ne dan siyasa saboda idan muka za muka dubi wannan gwamnatin ta Buhari mai shirin barin gado a shekaru bakwai da wasu watanni da ta yi babu wani abu wanda talakan najeriya zai daga ya ce gashi wannan gwamnatin ta yi mana abin da ya dace muna fatan wannan kai ya kasance an yi wani propaganda ne saboda a ja hankalin mutane shi yasa aka yi wannan muna fatan wannan mahakan da aka kaddamar to ta kasance ba najeriya ɗaya ba hatta kasashen da suke kusa da ita za su amfana da wannan man fetur da aka fara haƙowa ko kuma in ce aka buɗa. assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kore kuɗi daga jihar Damagaran jamhuriyar Nijar. To na kan canjin kuɗin Najeriya da aka yi Ubangiji Allah sa haka shine ba alheri. Eh Allah warwa Allah ba da Allah hori. Ubangiji Allah sa haka shine ya alheri ma da ina godiya mai magana Idi Kore daga nan mai da mutuwar. Masha Allah shugaba Haram na Rinjuna gare. To marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin taron muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma kokarin da ya yi kafin rasuwansa na nisantar da wasu sa daga madina saboda wasiyinsa ali da abi talib alaihi salam ya karbi iko ba tare da fuskantar wata matsala ba amma kaddara ta rika fata don sun ki fita sai da ya rasu sai zai mun bayyana cewa a wannan matakan da ya dauka ya kafa hujjoji a kansu sannan za su zama mabudin ido ga sauran al'ummarsa da za ta zo bayansa idan sun karanta suka fahimci gaskiyar al'amarin Allah ta'ala dai ya yi nufin jaraba al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa masu tsarki wato Ali ibn Abi Talib Fatima sallallahu alaiha da 'ya'yanta da jikokinta goma sha ɗaya hadisan halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dai suna cike da littattafan ahlus sunna kan cewa su ne Allah ta'ala don jagoranta al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwansa a wasu hadisan an bayyana cewa matukar su ne suke jagoranta al'ummar musulmi a bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to daular musulunci da manzan Allah ya kafa ta ba za ta taba faduwa ba ko kuma musulunci ba zai taɓa fadawa ƙarƙashin ikon kafirai ba har duniya ta naɗe a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an nakalto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addinin nan ba zai gushe ba yana da ɗaukakarsa da kariyarsa har halifofi goma sha biyu dukkaninsu daga ƙurayshawa idan muka dubi wannan hadisin za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci halifofi goma sha biyu a kan cewa matukar su ne suke jagoranta al'ummar musulmi addinin musulunci ba zai gushe ba yana da ɗaukaka da kuma kariyarsa a halin yanzu a cikin musulmi babu wanda zai iya kawo mana sunayen wa'annan khalifofi goma sha biyu sai shi a masu bin limamai goma sha biyu wato isna shari'a na farkon su Ali da Abi Talib Alayhi salam sannan ƴaƴansa Al-Hasan da al Hussein alayhi salam da kuma ƴaƴa da jikokin Imam Hussein Alayhi salam guda tara banda haka wa'annan limamai ba boyayyu bane ga al'ummar musulmi kowane musulmi a tsawon tarihin musulunci ya amince da cewa wa'annan limamai wa'anda suka kasance goma sha biyu wa'anda 'yan shi'a kuma suke riko da su akalla waliyan Allah ne a wajensu na farko dukkanin musulmi sun amince da ali dabi talib alaihissalam a matsayin khalifa na hudu a wajen ahlus sunna kuma yana daga cikin wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa bushara da cewa shi dan aljanna ne ko kuma 'yan shi'a wanda suka ɗauke shi a matsayin limami na farko daga cikin wa'annan limamai goma sha biyu sannan sun ɗauke shi fiye da haka wato shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi a matsayin mizanin gano gaskiya da ƙarya ko rarrabe gaskiya da ƙarya a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa son sa imani ne kinsa kuma kafirci da munafirci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi a matsayin mizanin gano gaskiya da ƙarya a cikin addu'a da ya yi masa a hudubar gadir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ubangiji ka riskar da gaskiya tare da shi a duk inda ya juya a wani hadisin manzo Allah yana cewa ya ali ba wanda zai soka sai mumini kuma ba wanda zai kika sai munafiki amma abin mamaki malaman tarihi sun bayyana cewa da dama daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kin Aliyu da Abi Talib alaihi salam har sai da suka yaƙe shi a yaƙe-yaƙen Jamal da Siffin da kuma Nehrawan. banda haka muawiya da abi sufiyan ya sanya sunnar zagin aliyu dan abi talib alaihi salam alin gidansa akan mimbarori musulmi har na tsawon shekaru kimanin sittin. wato daga shekara ta 40 bayan hijira wato bayan shahadar imam ali salam har zuwa shekara ta tara bayan hijira a lokacin da sarki umar ɗan abdulaziz daga cikin sarakunan bani umayya ya kawo ƙarshen zagin da kuma la'antar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kan mimbarorin musulmi masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin radio hausa boh da ke tattauna batuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marila, kamar da watakila ku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai cutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su, da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya yi wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sa kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani kaga shi kan sanyi ne ya sa mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma dama suna da ciwon toshin mara wato afra shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi yanzu haka ya tashi ma ina yawan haka shawa yanzu a gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan mutum ya zo kagara samun toshewan shan iska yana iya ɗaga musu ita wannan cutar babban abin ma wanda suke da cutar nan na tushen hanyar iska wato asma ya fi tashi a wannan lokaci sosai mm. kuma bi damun yara wanda ke kanana wanda su san abubuwan da za su yi su kare kansu daga sanyin ba ko kuma ana barin su a waje su ya fi tashi a cikin su wanda kuma suke shiga idan za ka hada da abubuwan da ke daga irin kura da sauransu kamar daki da rufe daki yana rufe kirin aka sa maganin sauro wato shelters a zai daga ya fi dagawa ko kuma aka samu ana yin wasu ayyuka wanda kamar na hanya ana aiki hanya shi ma kuran ne duka ne shi ma yana dagawa kamar irin kuran barko ko busu haka shi ma yana zuwa daga ga wannan hunturu ga kuma abu zai iya kawowa na biyu kuma yana sa jikin mutum ya rika bushewa kaga idan akwai sanyi akwai hunturu zai sa jikin ka ya bushe sosai to kamar eh, game da dukan waɗannan eh, hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka yana da su ke makaranta a tabbatar da an sa riga a sassan su a sassan kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka irin wayar abubuwa ne. dakta kamar akwai batun yi wa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin horon ya batun kacinacin da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin. shi ne tsarin ke wanka ba yaran su ɗaya lalle so biyu ba saboda yawanci wanka so biyu da yamma shi ke daga ciwo ke daga musu ga ba tari wani ba ba dimoniya ba ma sama da ofara su cuta infection ya su fara tari suna tatishawa sun yi su fara su iya duk lokacin abu so ana yi musu wanka sau ɗaya da safe an yi shi ke cewa shi gari a yi kuma ba a samu su safa a samu su kaya sosai yan suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma an gama makaranta a dauko ɗauko shekara shi a makaranta kuma kar yawo yara ƙanana su yau ta fita waje da dare a lokacin sanyin nan lokacin hutu don da dare ya fi tsanani da kuma asuba. ya eh, to daga karshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan ɗumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye. wasu hura wuta wasu kuma suna amfani da hita wato da cikin zan da zuwa wasu ɗaki wasu yanzu kaga kuma yawanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su su fada ko ya kona kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwan gaba daya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe in an sa shi a ɗaki a sa shi a gefe wanda ake yadda ake ajiye wutan inda wani yaro wani zai faɗi dare ya tashi zai fitsari ya faɗa a ciki ba kuma matan ma ita ma ta yi faɗuwa a kai ya kamata a ɗaga shi a gefen gado don wasu ajiye a gefen gado ne dab dab dab wanda kowa an zai ci ne yasa ake samun yawan an samu gobara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu a kowane yaro da aka ci kwanan sun kone da a gida suna jin wuta an sa wuta a gurin a gaban gado sauransu su fada cikin wutar a kai su jikin ba daɗi su kuma gobara ya kama gidan da wani fada ciki sai kama gado kafin a a zo kofa a kulle a samu gobara a gidan yadda kira kashe wutar sun kokkone sosai mutane so ya kamata a kula da wayan abubuwa ba. Eh, to dokta mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Lirwan Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Zan da likitoci masu kulawa Tumar lahiyansu kuma ga shirma na karshe duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labari mai muhimmanci wanda ya faru ko yake faruwa a duniya. labari wanda ya shafi al'amuran siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu inda muke yin sharhin su mu kuma jira a masana dangane da wannan labarin da fatan masu sauraro kamar yadda muka saba za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana dangane da ƙudurin da gwamnonin hukumar iaea e ta kula da makamashin nukiliya ta duniya ta samar na yin allah wadai da ƙasar iran ko kuma zarginta da rashin bada haɗin kai ga hukumar a shirinta na makamashin nukiliya zargin da baya ƙarewa. tashar talabijin ta firas tv a nan tehran dai ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasa iran nasir kana'ani yana cewa gwamnonin na hukumar iaea e sun samar da wannan kudurin ne mai kushe ƙasar iran a daidai lokacin da ita ce ta fi kowace ƙasa a duniya ba da haɗin kai ga hukumar nasir kar'ani ya bayyana cewa ƙasar iran ce ta fi kowace ƙasa mamba a hukumar iea bude ƙofofinta ga hukumar ta iea don sanya ido a kan ayyukan makamashin nukiliyan da ke gudana a ƙasar kan'ani ya ƙara da cewa yana ganin manufar samar da wannan ƙudurin shine samar da baraka tsakanin hukumar da kuma ƙasar iran wato manufarsu ita ce tilasta ƙasar iran ficewa daga hukumar ta iaea wanda iran ba ta da wannan niyyar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce ƙasashen jamus faransa ingila da kuma amurka ne suka jagoranci gwamnonin hukumar ta iaea e wajen samar da wannan ƙudirin wanda ya yi tir da ƙasar iran wai don rashin ba da haɗin kai ga hukumar ta iaea e ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iran za ta ɗauki matakan da suka dace kan wannan ƙudurin kuma manufarsu ita ce iran ta harzuka ta ce ta fice daga hukumar ta iaea e daga nan za su fara kulla mata sabbin makirce-makirce kafin ka dai kan'ani ya ce hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ta fara ɗaukar matakai na mai da martani kan wannan matakin da hukumar iaea e ta ɗauka a kan ƙasar iran amma cikakken bayanin zai zo nan gaba daga hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran kan'ani ya bayyana cewa hukumar ta ɗauki wannan matakin ne don takurawa ƙasar iran don ta yi sassauci a matsayin da ta ɗauka a tattaunawar yajejeniyar farfado da shirin makamashin nukiliya na ƙasar ta shekara ta 2015 daga ƙarshe dai nasir kan'ani ya ce a hali yanzu dai an fahimci cewa hukumar ba ta son aiki da ƙasar iran kuma manufarta ita ce biyan bukatun ƙasashen amurka da isra'ila kan ƙasar iran a wani kaulin wato tana aiki wa wa'annan ƙasashe masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran wani bangare kuma a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne dai kwamiti na uku dangane da kare haƙƙin bil'adama na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani ƙuduri wanda shi ma ya yi allah wadai da ƙasar iran wai dangane da take haƙƙin bil'adama a ƙasar musamman kuma bayan mutuwar masa amini wata mata 'yar shekara 22 a duniya wacce ta mutu saboda rashin lafiya dangane da wannan ƙudurin ma nasir kal'ani ya bayyana cewa babu gaskiya a cikinsa kuma wa'annan ƙasashe sun ɗauki wannan matakin ne kawai don takurawa ƙasar iran kan matsayinta na zama 'yantacciyar ƙasa wacce ba ta oda ko umarni daga wa'annan ƙasashe kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa idan ana maganar take haƙƙin bil'adama ne a duniya to ƙasashe irin su jamus ba su da bakin magana saboda mummunan tarihin da suke da shi dangane da kare haƙƙin bil'adama a duniya kwamitin na uku na babban zaure majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani kuduri wanda ya yi allah wadai da ƙasar ta iran dangane da abin da ya kira take haƙƙin bil'adama a ƙasar iran ƙudurin ya sami wucewa ne da ƙuri'u 80 na wa'anda suka amince da shi sannan 28 kuma suka ƙi amincewa da ƙudurin daga ciki akwai ƙasashen rasha da kuma china sannan wasu ƙasashe 68 sun ƙi halittar taron gaba ɗaya gwamnatin ƙasar iran da a binciken da ƙwararrun likitoci suka gudanar sun tabbatar da cewa mahasa amini ta rasu ne saboda rashin lafiya ba kamar yadda wa'annan kasashe suke rayawa ko suke zargi ta mutu ne saboda duka da kuma raunuka da ta ji a hannun 'yan sanda na gyara hali a nan birnin tehran da karshe masana dai suna ganin matukar gwamnatin ƙasar iran ta ci gaba da kasancewa barazana ga siyasar manya-manyan ƙasashen duniya a gabas tsakiya da kuma wasu wurare a duniya to wannan halin zai ci gaba musamman kuma manufar gwamnatin ƙasar iran ta ganin bayan ƙasar isra'ila a doron ƙasa wani babban al'amari ne a wajensu don wa'annan ƙasashe suna amfani da harfe ƙasar isra'ila ne don rikita gabas ta tsakiya ta yadda za su ci gaba da cin karinsu ba babbaka kan wa'annan ƙasashe. haka adawar da wannan kasashe suke wa jamhuriyar musulunci ta iran ba zai taba karewa ba matukar kasar iran ta ci gaba da riko da wannan halaye nata masu muhimmanci a samun cin gashin kai gare ta ga kuma sauran kasashen duniya kawayenta to masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ga hukumar hakan nema muka kawo karshen ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniya anan ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran